ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعي Hakika alkiyama tana nan tafi, babu makawa sai ta faru, saura kiris in ɓoye ta, don haka babu wani mahalokin da ya san lokacinta sai dai sun san alamominta ta hanyar labarin da annabi zai basu za ta tsaya domin a saka ma kowace rai da abin da ta aikata, sawa'un na alheri ne ko na sharri.